있게 다시 magana. Ifta ka saurayina idan ba haka ba wallahi sai hankali. Dama na san abin da zan gani kenan idan sa'ad ya dawo. Ba ni da wani galihu a cikin gida. Alhaji me yasa kake yin haka? Me yasa Ba ni ba ma. wallahi duk babbannin ka ba wanda zai taka kafa da sunan waye je ne maka makawari a wannan yanayi ka gaya mu ina jin nauyin ki ba dan haka ba yaya kada a gaskiya ba zan yi da wanda ba shi da ra'ayin ba ni gaskiyar magana shine ba na bukatan wani makami a kamfanin nan in har hankalin dan uwana zai kwanta Mara shiga gudanar. Na'am. Asma ba ta kashe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba za ba abin da zai faru da kai ba za ka mutu ba.